Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Laraba, sha tara ga watan Ramadan, hijirar manzan Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da sha shida ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shafari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna cikin muƙaddima a inda abun mamaki Mala yake ɗauke mana da bayanai masu matuƙan mahimmanci, wanda a yau mutanenmu suke cikin matsaloli masu ɗimbin yawa, wanda abin takaici waɗanda matsalan ya fi ci, kuma sai ka waiga sai ka ga babu idaninsu ma a wajen, na siya ankara. Kuma abin takaici mafi yawancinsu za su yi abin da ake ce ma fargan jaji shi ne za su farga a makari a sanda an riga yaƙi ya gama cinsu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ma'ala ya ce wa ha'ula'i irin waɗannan mutanen da muke magana a kansu wanda su ba su da matsala da kafirai ba su da matsala da fasikai ba su da matsala da azzalimai su matsalansu sunna ce matsalansu matsalansu malaman da ke karantar da sunna su ne matsalansu sannan za ka riƙa jinsu da soke-soke a kan abubuwa da ake baki ɗaya su ɗauko maka abu ka ɗauka gaskiya ne kana bi sai gashe ƙarya suke yi amma kana da abin da zai fallasa maka asirin ƙarya suke yi baka da shi ne ƙaurace ma abin da suke shi ne kaɗai kariya gare ka in ba haka ba yau bida'a na shiganka ƙarya na shiganka yaudara na shiganka jibi za ka zama daga ciki shi sa ibn taymiya yi ma almajirin shi ibn qayyim jan kunni da cewa ka bar zuciyanka ta zama madubi kar ta zama soso duk abin da aka ɗibo a iya kwarara maka ka kai a hankali to abin da muke gaya mu kenan kuma ku yi a hankali sannan yana daga cikin jihadi duk wanda bai fahimta bai gane ba dolan ka ne ka fahimtar da shi ka gamsar da shi kaga mutuncin Allah sama da mutuncin shi wanda yake batacce ne in ba haka ba ko kana ganin wai shaksiyan ne. ka san gaskiya kake faɗi shi ba zai ga mutuncinka wajen ya ɓatar da aƙidanka ya lalata maka tunani ba. Kuna fahimtar wannan ku? Allah ya tsare mana imaninmu. Wa ha'ula'i, malaji kaga waɗannan mutane? Ma'asu ƙotuhin min la tare da cewa sun zube a idan Allah maɗaukin sarki Allah bai ganin su da wata daraja, wa muƙutillahi lahum, kuma Allah maɗaukin sarki kullum cikin fushi yake da su. qad bullu fi dunya bi azumi baliya sun fitinu da mafi girman bala'i a duniya duk wani abu za ka samu me mafi girman bala'i a duniya ɗan ada yake shiga san kuɗi da san shugabanci kaga waɗannan abubuwa guda biyu za ka same sun jarabtu da wannan ga wancan ɓannan da suke ma al'umma da addini ko za ka samu Allah ya jarabce su da bala'in san kuɗi sannan san kuɗin dama a ci za je su yi ƙwadugo ne a'a kullum kawo kawo kawo sannan da son shugabancin tsiya kai zai tatsa an jima kuma zai nuna maka cewa shi ne ma yake yin abin alhali kai ne da kake ba da taro sisinka kai ne kake yi ba shi yake yi ba shi sa dole ne sai zamanto kuna da faɗaka kan irin wannan yanzu waɗannan abubuwa guda biyu siffofi ne na duk wanda yake da irin wannan ko a ina yake shi ne ke cewa an jarabce su da mafi munin jarabawa na duniya da kunu lahum wahum la yash'urun wannan bala'in na ɗamfara da su su ba su ma san abin da suke yi ba kun gano wannan da kyau ku suna da mugun ɗabi'a da mugun abu na bin su ko amma suna nan suna hangen wani bai iya ba wani bai dace ba wane kaza ne wane kaza ne kullum a haka za ka same su sai ka tambaye su to wai ku me laifinku ku kuna fahimtar wannan da kyau ko in kowa na da laifi kowa na kan kuskure kowa bai iya ba yanzu kuna ku wanne ne kuka iya ku ne Allah ya aiko tsarkakakku kuna gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye Mala ya ce wa huwa mautul qulub To wannan abin da ke samun waɗannan mutanen duka ku, to shi asalin mutuwar zuciya. Duk wanda ka same shi da waɗancan ababen da muka karanta a baya, da kuma wannan bayanan da muke yanzu, to wannan mai matacciyar zuciya ne. Ko me za ka ankarar da shi ba zai gane ba, ko me To kenan wanda ya matse shi yana jiran wai wannan ne zai tarbiyyanka, to ka tabbatar zai tarbiyyance ka akan matacciyar zuciyar shi ce. waɗannan abubuwan zai koya maka fa innahul qalb mala ce ka sani kaga zuciya kullama ho a tam. duk sanda rayuwar zuciya ya zama a cike take cif kana ghadabuhu lillahi ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aqwa sai ya ga kullum mai wannan zuciyan in aka tsokana Allah ko aka tsokana annabi to zai tsayi wajen yin fushi a madadin Allah da annabi ne. Kuna ganewa? Amma shi baya fushi sai an taɓa shi, shi mai matacciyar ruciya, inda za ka zo ka tattara sunonin annabi ka sa guduma ka niƙe su, ba abin da ya dame shi. Duk shirkan da ake a garin nan ba za ka taɓa jin mai matacciyar zuciya ya magana a kan shirka ba. ko bida'a, ko zalunci, ko wani abin da ya kama da haka. Amma ko ahalu sunna ku ne matsalan shi. sunna ita ce matsalan shi alheri nan ne matsalan shi saboda ku ne kuka hana shi girma ku ne kuka hana shi ya samu kuɗi amma shi wanda yake da rayayyen zuciya sai ga waɗannan ba matsalan shi bane bid'a da shirka suke fusata Allah da annabi to ya za a yi maganin waɗannan abubuwan yanzu a cikin tafsiri ba mun yi bayani in kai tafiya ga yanda ya kamata kai abota da mutanen kirki muka ta buga misali ba to mai matacciyan zuciya in ya zo ko wannan bala'in ke damun shi sai ya ɗauka mu yanzu mun gama yin tafiya mun gama connection da mutane ne baki ɗaya shi kuma yanzu in ma ya je ba zai samu ba to zai ce wannan fa ba daidai ba ne san duniya ne sai ya ɗauko zammul malu wal jah ku gano wannan da kyau ku sai ya ɗauko ai ga manyan bayan Allah ba ruwansu da manyan mutane kaza kaza kaza kaza karatun mai littafi fa yayi nan shi kuma san zuciyan shi ta yi nan saboda ɗabi'an ɗan adam kullum yana son mu'amala da babba ne domin annabi da kanshi annabi da kanshi sai da ya rubuta manyan mutane wasiku sannan me dalilin saukar da abasa wata walla ba manya ne suka zo ba to irin waɗannan abubuwan za ku yi ta ji da gani shi wanda zuciyar shi take raye sai an taɓa Allah ne to sannan fushin shi yake tashi zai fushi a madadin Allah wantisaruhu lid-din akmalu kuma za ga irin taimakon da yake ma addinin Allah to wannan ya fi cika cib da cib wajen yaya zai agaji addinin Allah addini kar ya zama cikin matsala shi kuma mai matacciyar zuciya kullum so yake yi abin da addini zai mai zai amfani shi haka yake kullum haka yake ya addini zai amfani shi waɗannan bayanai ma ce karanta ilamul muwaqqi'ina jizi na biyu shafi na da da ishirin ɗaya. wa ya ƙolo ƙa’ilun, mai yiwa wani ya ce ma fa'idatu ikhraji misli haziyar risala to ne fa'idan fitar da irin wannan littafi bi kashfi hakikati mazhabin shi'a al a shari'a wanda zai yi aikin fallasa asirin muguwar aƙidan shi'a al'isna a shari'a wa anna zalika lam yuqaddima wa lam yu'akhkhira fi dhilli hadhihi al-awlama illa an yasha Allah Mala ya ce, Don fitar da irin wannan littafi ba abin da zai gaba ko baya, da irin wannan bala'i na ‘yan masoniya da ke son su markaɗe duniya ya zama irin addini ɗaya ake yi rayuwa iri ɗaya komi iri ɗaya. Wannan littafin ba zai wannan aikin ba, sai in Allah dai kawai ya ga dama a yi. akwai wanda zai faɗi wannan maganar kamar wani wai ce to malam wannan wa'azin da kuke yi ai ba zai iya tsinana komi akan canza mugun nufin waɗannan mutanen ba da irin abin da suka zo da shi wajen ɓanna sai mu ce a'a ai da kace illa an ya sha Allah Allah maɗaukin sarki zai so ai fal jawab ansa akan wannan anna kitaballahi ta'ala wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafin Allah da sunnan annabin shi kada dalla ala annahu la yazalu fi hadhihi umma ta'ifa annabi ya ce kaga cikin wannan al'umma ba za a gushe ba ana da wasu dakaru متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولن سكي da wannan gaskiya da Allah ya aiko annabi ila kiyami sa'a suna nan har zuwa tashin alkiyama ba za su bar wannan al'amarin addinin ya yi ƙasa ya lalace ba za su rike shi gam to muna fatan mu zama daga cikinsu ana ɓannan ana shigantakan ana komi amma mu kuma za mu rike abin da annabi ya zo da shi mu zama daga cikin ta'ifa mansura kun gano wannan da kyau ko ka ƙaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kawo magana annabi da ya ce la ya zalumin ummati ummatun cikin al'umma na ba za a gushe ba ana samun wasu al'umman da ƙa'imatun bi suna tsaye da riƙo da al'amarin Allah la ya durruhum man khazalahum duk wanda ya masu tahazili kun gano wannan ya sallama su ga kafirai maƙiya ya sallama su ga makiya ya ce ba ruwan shi da su wala man khalafahum ko wanda ya saba masu wanda yake tahzili na cikin ka ne wanda yake saba maka kuma na wajen ka ne ma'ana duk wani saɓani da rigima na ciki da na waje ba zai cutar da su ba shi za ku gani duk abin da ake mana cin harkan da a wannan akwai abin da ya taɓa mai da mu baya ko ya rusa ta eh to mu roƙi Allah Allah ya sa mu ne ta'ifa mansura duk yadda za a nuna a kware mana zani a kasuwa a zage mu a yi mana habaici a ci mutuncinmu akwai abin da ya sa muka canza daga yadda muke ko baka taba ganin wanda muke tare da shi ya bar mu ya je ya haɗu da ‘yan baka kafa ba ba a taba wannan ba dama duk wanda ka gani shi ko za ga dama can makiyi ne haka ne dama can yana kin da a wannan ne to tattarawa ake wane ne zai ya ɗaga tutan kiyayya sai a mara mai baya kun gano wannan da kyau ko in sun ga abin bai yi ba za su canza gida amma ga suke isa wannan hadisi kowa ya tsaya kalle shi da kyau ba zai cutar da su ba duk wanda ya taɓar da su ko ya saɓa masu. hatta ya hum! amrullah haka za su tsaye har al'amarin Allah ya zo masu wahum ala zalika suna kan haka shi sa kar wanda ya saki ya canza ko ya saba daga ƙa'idan addini kowace irin goguwa ce za ta taso kuwa in kuwa ka canza ko ka riga ka shiga matsala wannan hadisi Malai ce Bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 3641 babu su'alil na an ya yariyahumun nabi sallallahu alaihi wa sallama ayatun. mushirkai ne suka zo kalubalantan annabi sai ya nuna masa aya jama'a wannan ɗabi'a tindina ke yin ta in an isa ai kaza in an yi kaza kana tanka ka zama shashasha kun gano wannan da kyau ko duk wanda zai zo yana maka koroto to rabu da shi dama kafin shi ba kana yi ba sanda kake wani ne ya ce in ka isa kai kaza ka yi a to cin da ba haka bane ci gaba da yadda kake istishabul hal ina fatan mun gano wannan da kyau istishabul hal sannan fa'arahum in shiqaqal qamar da Allah ya ga dama sai nuna masa kecewan wata da suka kafirce ku wannan kafircewan ne ya ja masa kisa a badar dama Allah ya nuna maka wata mu'jiza ba kai imani ba ko ka jira abin da zai biyo baya Allah ya sauwaka wa anna ummatahu sallallahu alaihi wa alihi sallama la wa ala dalala kuma al'umma annabi ba za ta taba haduwa kan bata ba sam in ka ga wani ya bata zaka ji zafin ga wanda yake cewa shi musulmi ne ya bata amma ka samu aminci da kwanciyar hankali al'umman annabi ko ba za su haɗa kan ɓata ba, ko da rabi za su bata ko, to sai kaga kwata a ciki ba su bata ba. لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي إن الله لا يجمع أمتي ce Allah ba zai taɓa tattara al'ummata ba, au ƙala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ko kuma cewa al'umman annabi ala balalatin a kan ɓata. Wa yadullahi, hannun Allah alal jama'a, yana kan inda jama'a suka taru ne kenan inda wasu 'yan tsararru suka ware ko ba ruwan Allah da su ko da ko za su koma su yawa to Allah zai tara ɓata ne waje guda fayar kumuhu jami'an kun gano wannan da kyau ko fayaj'aluhu fi jahannam duk inda suka sai Allah ya tara su waje ɗaya fasikai ne azzalumai ne in iska ne mutanen banza ne sai tara su waje ɗaya haka Allah yake yi amma gagayyen mutanen kirki salihai ke ko kai ka ce barka bar nan saboda wata karya ko wata shubuha da aka sama to ka sani ba hannun Allah cin al'amarinka saboda Allah yana son jama'a ne kun gano wannan wani zai zo ci ayin akai kaza an yi bid'a sai ka ce kai kuma da ka raba kan mutane shine sunna koko in dai yin kaza bid'a ne to raba kan al'umma sunna ne koko ai ina ganin wannan tambayin tana da kyau fa koko Allah maɗauke sarki ya sa mu dace yanzu mutum ne kashi bai sarki ba sai ke ce mu wani alulanka ya kare kaji <laughs> Allah shi kyauta wannan hadisi mala ce turmidi ya fitar da shi shi ko turmidi ya rasu hijira na shekara 279 ne ya kawo hadisin a lamba na 2167 babu ma ja a fila zumil jama'a babin da ke bayani akan ka lazimci jama'a kar ka suke ka tsibbace cikin wasu in tsiraru bala'i zai saukan maka wasa hahu allamatul albani babban malamin hadisi malam albani ya inganta wannan hadisi fi ta haƙiƙi mishkatul masabe a cikin ta haƙiƙin da ya littafin mishkatul masabe juz'in farko shafi na 61 lamba hadisi na 173 bugun maktabatul islami taba na shekara ta 1399 Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa amma labz amma na hadisin da ce la tajtami ummati ala dalal la tajtami ummati al'umma na ba za ta taba haduwa akan bata ba faqad da'afahu al-aini aini ya rauna nashi wanda shi al’imam al’aini ya aini yayi sharhin Sahih bukhari ya rasu hijira da shekara 1885 fi umdatul ƙari cikin sharhin da yamma Bukhari mai suna umdatul ƙari juz'i na biyu shafi na hamsin da biyu. wata ruwa ruwaya ta inganta inna Allah la yajma'u ummati ko inna Allah la yajma'u ummata Muhammadin ala ba la tajtami ummati ala kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace Waƙala ƙala sallallahu alaihi wa wa sallama annabi ya ce ma min nabiyin babu wani annabin da ba asahullahu fi ummatin qabli wanda Allah ya aiko cikin wata al'umma kafin ni illa kana lahu min ummatihi hawariyun face sai ya zama yana da ‘yan gani kashe ni cikin al'umma wa ashabun kuma yana da magoya bayan shi almajiran shi sahabban shi ya akhudhuna bi sunnatihi su ne waɗanda za su ɗauki sunnan annabin wa yaktaduna bi amrihi kuma za su riƙa yin ɗa'a game da umarnin shi summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun waɗannan to za a samu wasu ‘yan baya da za su biyo bayansu ya ƙuluna ma la ya fa'aluna za ka ji suna faɗin maganganun da ba su iya aikatawa kun fahimci wannan da kyau ku za su ta faɗin maganganu banda ƙarya ba abin da ke bakinsu wa ya yaf'aluna ma la umaruna kuma suna aikata abin da ba shi Allah ya umarce su da yi ba za su ƙirƙiro tsare-tsare iri-iri suna yi wanda za ga babu umarnin Allah ciki sam tsari ne irin nasu Ba man ja hada faman biye biyadihi duk wanda ya yaƙe su da hannun shi fa huwa mu'minun wannan mumini ne wa man jahadahum bi lisanihi wanda ya yaƙe su da harshen shi fa huwa mu'minun wannan mumini ne wa man hum bi qalbihi wanda ya yaƙe su da zuciyar shi fa huwa mu'minun wannan mumini ne walaysa wara'a dhalika min al-iman habbatu dalil. bayan wannan ko ba imani ko kwayan zarra a cikinsu. Mun gano wannan da kyau ku? Irin waɗannan mutanen da annabi ya ce a yaƙa, za mu zo za mu karanta sharhi a kansu za ka ji. In suka yi suka yi su maku tsiwa da rashin kunya kuka ƙi bin su, don za su yi maku barazana, to za su canza. Za su komo zuba muku shubuhohi. In kuka ƙi ko, to za su bi ku da ‘yan kyaututtuka. Mun gano wannan da kyau ko? In kuka ki ko, to next wuta za ku sha. Ya kamata ku san wannan. Za ku ga ‘yan kyaututtuka na zamba, dan ɗauki wani abin da bai ta kara karya ba sai a zo a same ka ce gashi, wa za a taimake ka. To yi hankali. Mun gano wannan da kyau ko? to su ne annabi ya ce in ka yaƙe su ga kaza ga kaza ga kaza wai su ake kai ɗin nan sai kai asarin imaninka a hannunsu ko ka ƙi ko ka so kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu wannan hadisi muslim ne fitar da shi a lamba hadisi na hamsin babu bayanin kaunin na anil munkari min iman kaga mutum yana aikata munkari mummunan abu to wannan yana daga cikin imani wa annal imani yazidu wa yanqusu kuma imani yana karuwa yana raguwa wa annal amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkari wajiban kuma umarni da kyakkyawa da ƙoƙarin hani game da mummuna wannan al'amari ne wanda yake wajibi ga al'umma Allah ya sa mu dace wa inkarul qalb huwa imanu bi anna hadha munkarun abu na faruwa mara kyau cikin al'umma zuciyarka ta ƙi wannan abin a ranka To kaga wannan inkarin da zuciyanka take game da wannan mugun abu, to wannan shi ke nuna cewa kana da imani. Wa karahatuhu li zalika, sannan ka ji kana kyaman wannan abin, kafanka ma ba zai gara je inda yake wannan shiriritan ba. Fa'iza hasala haza, idan wannan abin ya samu, kana fil kalbi imanu, wannan yana nuna cewa a cikin zuciyar wannan bawa akwai imani. wa iza faqadal qalbu ma'rifata hadhal ma'ruf idan zuciya aka wayi gari an rasa wannan abin arziki a cikinta wa inkara hadal munkar da ƙin wancan mugun abin irtafa hadhal iman min alqalb to shikenan an ɗauke imani cikin wannan zuciyar ɗungurungum jama'a kuna fahimtar karatukan nan ko an ɗauke baka da imani ko kuma baki da imani da ko wanda su biki suka ɗauki harkan ba su ɗauka aƙida ba ce ba su ɗauka aƙida ne addini ne wanda in an rasa shi to an rasa rayuwar duniya da lahira baki ɗaya Allah ya sauwaka wala shakka malici ko tantama babu bi anna bayana halal firqil kharija anil jama'a a riƙa bin mutane ana musu bayani dalla dalla dangane da halin waɗanda suka fanɗare ma jama'ar musulmi, walmujanibati sunna da kuma nisantan tsarin sunna cewa a haɗu kar a haifar da rabuwa, Ku gano wannan da kyau ku? Da ruriyun abu ne wanda yake lallai lirrafa liltibas saboda a kauda mutane rikici wa bayanin huquqi nasi wa bayanul haqqi nasi da kuma ƙoƙarin bayyana gaskiya ga mutane wa nashr dinillahi subhanahu da kuma ƙoƙarin yada addinin Allah wa iqamatul hujja ala ta'ifatil mukhalafa da kuma tsaida hujja ga su waɗannan waɗanda suka saɓa ma lil kitabi was sunna alqur'ani da sunna da suka hana rabuwa su suka je suka yi rabuwan to a faɗakar da mutane su ma su san cewa an fasan me suke yi domin kai tsaye sun bijire ma alkur'ani da hadisi ya halika man halaka an bayyinatin don duk wanda ma zai halaka to ya halaka bayan an mai bayani wa ya haya man hayya an bayyinatin wanda kuma zai shiryo to fa ya shiryo a ƙarƙashin bayani fa innal haqqa la yakadu yakhfa ala ahadin domin ita gaskiya ba ta ɓoyuwa ga kowa wa inna ma yudillu ha'ulai atba ko wa inna ma yudillu ha'ulai su irin waɗannan mutanen ko shubohi suke zuba ma mabiyansu su batar da su kun gano wannan da kyau ko a samu mutum a dinga gwatsa mai shubuha tun yana ƙaryatawa har ya waye gare me yana gazgatawa shubuha ne za a ta zuba mashi ƙarere iri iri kalli lokacin da muka zo muka sa bayani akan shubo haɗin nan jin da hankalinsa ya tashi ku gano wannan da kyau ku saboda duk abin da ake yaɗa mutane na sharri to an zo ana fallasa kaza sharri ne kaza ba daidai ba ne to sai hankali ya tashi me zai sa hankali ya tashi saboda ba gaskiya kenan Allah shi kyauta mala yake cewa wal aqwalul muhima kuma suna zuwa da kalmomi ne na ɗimautar da mutane da sanya mutane wahami to da haka suke amfani da wannan dama wajen ƙoƙarin ɓatar da jama'a sai a zo maka da wani abu sai a ce ai kaza ba daidai ba ne inda za ka kalle shi shi da yake faɗin wannan abin kuma abin yake yi shi to amma ya nuna maka shi fatsar kakakke ne ba bincike a kan shi kuma ƙarshen ta ma maganin da ya gaya ma ƙarya ne ba wajahinta ba kenan in ka bi shi ka bi shi gobe jibi gata ya yadda wannan kuma wani zai ƙara ɗaukowa shi fatan shi ko ginin da aka yi ma addinin Allah to ginin ya rushe in ya rushe ko to ko baka ƙara cewa komi ba to buƙatar masu irin wannan ɗabi'an ta yi Allah shi kiyaye inna atba'a أتباع تلك almukhalafa المخالفة للكتاب sunna? mala yace to ka sani. bin irin waɗannan mutane da suka saba ma alkur'ani da sunna ka kai mamaki a to kuma na ina ji suna karanta Qur'ani da sunna ai ai sun saba mashi ai Abdullahi dan Ubay dan Salul mai ai yana karanta Qur'ani da sunna ai kun gane duk yan bidan kasan nan ba su karanta Qur'ani da sunna hmm? yanzu babban shehi da ne yake batar da mutane ba Qur'ani da sunna ba bai kanta Qur'ani bai kanta hadisai amma shirye da mutane yake ko batar da su ‘yan shi a ba su kanta Kur'ani da hadisi? Kaka da kusan wannan kakka yau da rodon ƙaiwa wani wallah Kur'ani yake karanta ai shi ne ma siffansa ai. Annabi ya ce in ka ji katun Kur'aninsu za ka rena naka. In ka ga ibadansu da ƙoƙarinsu da himma da tsare-tsare sai ka rena naka. Annabi ya faɗa ko bai faɗi ba. Ya ce amma ba su da alaƙa da addinin a kusa ko a nesa. Allah shi kiyaye. hum ma baina zindik daga cikinsu dai suna rayuwa ne tsakanin zindiki au jahil ko cikakken jahili wa minad daruri ta'alimul jahil malaci yana daga cikin abin da yake lallai to ai ƙoƙarin a karantar da shi jahili shi jahilin da suke ɓatarwa ko abin da ya kamata a zaunar da shi a bayyana mai gaskiya ya fahimta in zai fahimta in shubuha bata cika shi ya gama bata ba wa kashfi halin zindik. shi kuma zindiki ba a karantar da shi ba zai shiri ba shi zindiki ana gaya mutane wane fa zindiki ne mai irin waɗannan abubuwa na ƙoƙarin raba kan al'umma da sa shubuha da cin mutuncin mutane to amma in ya kama ajin zindikanci ko to zai marmaza kuma ya ɗauki kalmar zindikanci ya harbo wasu da ita zai yi sauri saboda kada abin ya tabbata a kan shi yi urafa don a san shi wa yi hazar kuma a taka tsantsan da shi kun gano wannan da kyau ko dole a san shi a taka tsantsan da shi shi sa in dai kuna fahimtar wannan karatun kun ji inda karatun ya sa ma gaba shi wanda bai sani ba shi ake sanar da shi amma wanda jagorancin abin yake a hannunsu to su wannan ba a sanar da su sai dai a gaya mutane halinsu don a guje su in ba haka ba mutum zai je je baka cikin bala'in da ƙarshe zai zo yana da na sanin da na san da ba zai mai amfanin komai ba Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum